ikon Allah ke wata ma ma ga shigowa ta ba a ashe kuma mm-hmm. me kike yi ne kike ta jagule jagule da waya wallahi umma ina ta tunye mu da classmen ina akwai wani assignment da aka ba mu zani to shine muke tattauna mm, to ga ai dare ne yanzu kamata yayi a cikin kwanta saboda Allah da Annabi wannan hasken ma ai sai ya taba ido eh da Allah da annabi ki yi kokari ki yi ki gama kin ci koko kuma a gutsire mana sai gobe a karasa eh ai dare mahutar bawa eh, haka ne to shi na ji shiru ne na ce bari dai zo in duba yaya me me ka Allah da ya kyauta to ki ki ki taso ki baro daki ki kin ji ko Alhaji ya zami da kai in jira ka gobe za ka zo. Me zai hana Fadila? Zan zo in dauke ki mana. Ka tabbatar? Na tabbatar kuwa. Ya baki da wata matsala. Shi ne ba matsala. Yawa. See you. Ah, Alaikum salamu. Daga ina kike? Umma daga gidan Sakina ki. Gidan su Sakina. Kin je gidan su Sakinan ita kuma ta taho yawon neman ki. Ce babu wani alayin fa da zaki fa ni fa ki boye mun duk wani abin da zaki kun ji da wani kurda kurda ki ta tafin hannu na kike saboda ke ya ce a guri na duk abin da kika yi zan gane. Shi to ba ma wannan ba yanzu uban waye ya sauke ki a mota. kuma wani dan makarantar mu ne muka da shi shine rage mu dan makarantar ku ko to ki ji tsoron Allah in banda ke kina yar ya ta ce wallahi tallahi da abin da zan miki sai kin ji ba daɗi wallahi umma da gaske nake miki ki yadda ne duk abin da nake faɗa miki gaskiya nake faɗa miki kai da gafara ta min shiru duk sanda aka yi magana kin san yadda zaki ki kwaci kanki eh da an yi magana za a kama ki da laifi sai ki kubce to biki isa ba duk abin da kike ina kallon ki kar nake kallon ki inda yadda na haifa ce yau in ba sai na tattaka ta da wannan abun ba Allah ya tsaye amma ki ci gaba da yi wata rana in ba sai na kwankwantsa miki abin da baki ji daɗi ba za ki ji daɗi ba a jikin ki ba Allah ya tsaye mu wuce miki ban guri munafuka ke da Allah dan kanki yawwa mama dama ina so in gaya miki wata magana amma ina jin nauyin gaya miki ganin nan. ko wata irin magana ce har da zaki ji nauyi faɗi kanki tsaye abinki. Dama magana ne akan fadila. Mhm. To, faɗi abinki. Wallahi fadila inda ake mutane suke kakkawo maganganunta yau a ce an ganta a nan gobe an ganta a nan da saurayi su je can su je can abin baya mana daɗi. ba ma jin daɗi kuma ga shi ke kin ga ba haka ba albasa dai ba ta yi halin ruwa ba ai kuma kenan da kuke ƙawayenta ba kwa jin daɗi barantana ni da nake uwa ai dole ne ai dole ne duk ɗa na gari ba zai so ya ga nashi a cikin eh, eh, eh, ƙawar shi ko kuma wata abokiyar unguwa haka nan a cikin irin wannan halin baka ji daɗi ba gaskiya kuma kin ga albasa ba ta yi halin ruwa ba tun da ke kin ga ba halin ki ba ne ke inda za a yana yabanci bai kamata a ce ita ta kasance haka ba haka ne amma kin ga ai yarya ta ce uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da mahaifiyarta yarya ta ce na ɗauko ta na riƙe ta shine take neman ta tona min asiri wallahi abin da ya baya mana daɗi to ai sai dai addu'a ta kobi mumuni ba mm, gaskiya mm. addu'a ita ce makari Allah Ubangiji ya shirye ta. Amin, amin, amin. Allah ya shirya gaba ɗaya. Kullufin 'ya'yan musulmi Allah ya shirya. Na gode ke ma, kin ji ko na gode Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara tsare ku kuma. Kin ji ko? Na gode wallahi, wallahi na gode. Hmm? Yawa, cin gama aikace-aikace ne? Na gama komai. Har da wanke-wanke? Komai na gama. Sannu da kokari. Ina wai ke ce ake kira? Eh. Ko? Eh. Hello? Babbar yarinya. Alhaji na kenan. Hmm, kina ina ne yanzu? ina gida mana akwai labari ne? Hmm, babba ma kuwa <laughs> sai ake ciki Kinga, abin da za a ki fito kowa mu haɗu zan ɗauke ki a nan bakin plaza wani irin yanzu kai da muka da kai sai da yamma za mu haɗu alaji gaskiya ko ba zan iya haƙuri har zuwa yamma ba yanzu kawai nake so mu haɗu ki ha ba alaji wani irin yanzu kai da muka da kai sai da yamma za mu haɗu kasan san fa umma ba za ta bar ni fita yanzu ba fa <laughs> ke ma dai kin san ba zan iya hakuri ba gwanda ma kawai ki fito mu tafi mu daina magana ɗaya haba kai ne sa kai ka cika jaraba ne jefa muna tare da kai har dare wai me yasa ba za ka bar na huta ba haba alaji ban san ka da irin wannan abun ba yanzu ne fa fara koyi ki kika ce ba wayayya ba ki san irin kare da zaki shirya mana eh haba da Allah yanzu idan na ce zan fito ko ma ba za ta ban fito ba saboda ka san ma ba ta san halaye na ba mu ban san ƙarya da zan mata fa'in fito ba kin ga nan da minti talatin mu haɗa a plaza kawai shikenan zan duba an gani ba zan shirya an fito yawa umma mm. tun ɗan sakina take kira tana cewa waye mu je makaranta ana ta nemo mu sakina eh. sakino makaranta makaranto ni za ki mada shashasha sakina tana neman ki to duk hirar da kika yi dubban zan da ya bugo miki waya din na ji ku kun haɗa shirin ku wato ya kirawo ki za ku tafi ɓalɓalcewar ko to ba inda za ki wallahi kuma ma barki ji billahi lazi in abin da zaki ci gaba da yi min kenan a cikin gidan nan wallahi zan mai da ke wajen uwarki ni zaki mai da sakarya eh to tun kafin ki ga biri-biri ya ganki ne ni nan kin gane tashin guri na fuka Hmm, Zakina, almara. ba shakka idan kika yi wasa wallahi tallahi zan mai da ke gurin uwarki wallahi ba zan iya ɗaukan wannan iskancin da kike yi mini ba ni zan ki mai da sakarai wallahi tallahi sai ki koma gidanku mm-hmm. hmm. lallai wannan yarinyar taɓi Hello Alhaji. Har kin zo bakin plaza ne? An samu matsala wallahi babba. Ya aka yi ito? Wallahi umma ta gani. Kin ga yanzu ya za ki ne? Haɗuwan ba ta yiwuwa ba sai dai ka bari gobe in na fito. Kawai sai dai in kira ka. Yaya kuma? Alhaji na ce ka ya kuji gobe in na fito sai mu haɗu. Ina fitowa zan kira ka. Gaskiya baby wannan momin ita ki tafiya yawa da yawa wallahi. ba faka da mutunci maman ta kake faɗawa haka alaji kawai zan kira ka idan na fito to no problem sai kin kira ni gobe kenan ko hmm. Lafiya? Lafiya Fadlan me yake faruwa? Na ce da matsala. Matsala? Na da babban matsala don Allah ki taimaka ni. shiru ya ha <laughs> ha. ciki wata biyar fadila ciki fa to miki anas anas to shi anas ɗin ya san kina da ciki? wani yunkuri ya yi don gani ya taimaka miki babu yunkurin da da na ma da maganar ma wallahi ko rata Hello? Ah, to ni na ta jira yake ciki. Okay, okay. To ba matsala kawai dai ai hakan. Okay, okay. To ba matsala ba. Me kin wani zuwa kin tsaya mutane ne aka? Ba kowa sani. Ke, bari in gaya miki. kada ki mai da ni shashasha ban san abin da nake ba duk abin da kike akan idanuna ne ina gani kina zuwa ki yawon ki ki tsin ki tsin kina tabararwa akan kwalta duk ina gani akan idona to dan haka ba za ki zama da wani abu ki zo ki ce ki dora mu akan ina ba ki wuce ki tattara tun wuri tun kafin ma wani ya ji ki fita a gidan nan kuma wallahi idan kika sake zuwa gidan nan duk abin da na miki ke kika jawo haka na faɗa fita mana ba ki fita ba za ki fita ne ku kuma shasha gama yawon kwalta ɗin jikin zo ki za ki ɗora mutum abu tabbas anas ya cika cikakken mayaudari kuma ya ha'inci rayuwarki mama ta san kina da ciki ba ta sani ba ba zan taɓa barinta ta sani ba saboda a kullum mama siyar da take mun kenan kan ɗauko mata abin kunya da mama in ta ji wannan labarin na san ba za ta taɓa yafe mu ba ba kuma za ta taɓa sani ba ina da wani likita ya kware sosai gurin zubar da ciki sunan shi dr sadiq za mu je gunshi, kuma ba tare da kowa ya sani ba zai mana aiki kuma zai share mana kukan mu dan Allah kawata mu fi yanzu man taimaka mu ba matsala karki damu to me ke tafe da ku Lafto, ‘yar uwata ce take da ciki shine muka zo a zubar mata. Ok, kun je wani asibitin ne an auna ta an ba ku maternity report? Eh, mun je. ina takarda wata biyar? eh wata biyar ne. Dokto, na Allah ka rage mana, saboda wallahi abin da muke da shi bai kai haka ba. A yadda muke yi a nan kenan gaskiya. Amma idan ba ku da halin da za ku iya biya za ku iya zuwa wani asibitin in ya so sai ku roƙe su maybe su suna da yadda za su rage kuɗi kasa da yadda za ku iya ba. Amma gaskiya abin da ne. Likita, ma ka tabbatar da za a samu matsala ba? ban da tabbacin za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba abin da nake da tabbaci kawai nan shine na yi irin wannan aikin ya fi so dubu a wannan asibitin kuma ban taɓa samu matsala ba je ciki ke kinga a dalilin ƙwarewar wannan mutumin ne fa yasa na ce miki mu zo dan ya iya ba wata matsalar da za a samu ki kwantar da hankalinki mu je mu je mana Doktor. Doktor yaya, an gama ne? Eh, an gama. Da fata dai ba a samu matsala ba. An samu nasarar cirewa. Amma dai akwai gagarumar matsala. Matsala kuma, doktor. Doktor. Doktor. Doktor me kake nufi? ba ban gane abin da kake nufi ba ka fayyace mun komai mana don ko gida ba a san mun zo nan ba aikin ya zo da ƙarar kwana ni kai na ban taɓa samun matsala irin wannan aikin ba sai yau wannan shine karo na farko Allah ya wa 'yar uwarki rasuwa kuma babu abin da za mu iya kan haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doctor fadila bata mutu ba ka dawo min da ita doctor ka dawo min da fadila ba ta mutu ba doktor ko gida ba a san mun zo nan ba ba wanda ya san me ya kawo mu gurin nan doctor ba wanda ya san na zo nan fadila ta mutu kuma ya zama dole ki yadda kuma dole ki haƙuri saboda kafin ai wannan aikin sai da na baki takarda kika saka hannu kika amince da cewa dukkanin abin da ya biyo baya babu wata matsala ko ba ko kin manta ne ba kin ce yar uwarki bane ba yar ta bace da ba yar ta bace wata ce da ka ke ni Farila ba ta mutu ba doktor ka ke ni. Doktor ya za a yi jin tunkarin mahaifiyarta da wannan magana. in din kare ta babu wanda ya san mun zo nan da to ka taimake ni so wannan kuma ya rage naki sai ki je ki sanar da iyayenta cewa Allah ya mata rasuwa kuma ki sanar da su cewa ni na riga na aiki na bisa kan ka'ida kuma sai da na zayyana muku dukkanin sharadi kafin yi wannan aiki na shiga na fiya za a sanar da iyayenta ya za a yi jan tunkar mahaifiyarta da wannan maganar <laughs> Да ты оголилась, Ли! mallaki rayuwarki ba da in cutar da ke ba ki ya fi min faɗi Na'am? Eh. Fadil, me ya samu Fadila? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tana ina to yanzu? Asibiti? na ina to to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wa ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ni'mal wakil wa ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Iyaya, eh, dan Allah da annabi asibitin nan na kusa da gidanku ki je can gurin an kawo wai fadila ba ta ba lafiya eh sallah zan yi kawai ni ma yanzu nan gani nan tun sun da aka kira ni ake gaya mun don Allah ya yake sauri ki ki shiga eh asibitin wajen ku to gani don sallah kawai zan yi yanzu nan wayo Allah inna lillahi wa hore ki da kiki yayi aikata zunubi mai girma amma inda baki ji nasihata ba Fadila ta tsorata sosai lokacin da wannan abin ya same ta mama mun yi kokari mu koya wannan abun kunyan ne saboda kada duniya ta sani haba idan kun ɓoyewa mutum ta yaya za ku ɓoye ku? 'yan adam wai lokacin da kuke aikata sabo me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba sai kuke ji tsoron mutane na hore ki da ki guji sabo ko mai kankantarsa na ba ki san da wanda za a tuhume ki da shi ba amma ba ki ji nasiha ba na kin aikata zunubi mai girma kin aikata sabo ya shi kin aikata abin da Allah ya hane mu da mu aikata shi kai co da wannan rayuwa kin nuna mata so ba, kin nuna mata kauna a lokacin da tana ra'ayi yanzu da ta mutu take neman soyayyar ki take nema ki ce ta mama addu'ar ki take nema a yanzu ki mata addu'a ita kawai take nema daga gare ki har kullum ina mata adda wato shine ka kashe min yata ko ka kashe min ya wato dama abin da kake yi kenan shi yasa ka gina wannan dan ka zauna kana ƴaƴan mutane kana zuba musu da ciki kana kashe musu ƴaƴa shine ka kashe min ya ko hajiya bai kamata ki dora min alhakin mutuwar yarki ba saboda ita ta kawo kanta ta ce a zubar mata da ciki da bata kawo kanta ba ai da yanzu tana nan tana rayuwarta don haka ba ni ya kamata ki dora wannan laifin yarki ya kamata ai ka fita babban laifi ba dan ka fita babban laifi ba ai da yanzu ni ma yar tawa tana raye da ka ba ta shawara cewa bai kamata a kai irin wannan ba sai kai mata nasiha kai kanka ka san cewa abin da aka aikata ba ai daidai ba Allah ya riga ya hana me yasa ka bata ta yi ai ka fita laifi ajiya kafin gina wannan asibitin sai da na samu babbar takardar shaidan zama likita a babban jami'ar ƙasar nan ina da lauyoyi ina da certificate ina da license na zama likita da dukkanin abin da nake aikata idan kina kalubalantar aikin da nake yi za ki iya zuwa kotu ni shari'a da ni ni aiki na nake yi kotu ba da karfin da zan kai ka kotu mu talakawa ne amma na kai ka kotun Allah eh zan kai ka kotun Allah kamar yadda kake yanke kake kashe 'ya'ya tun suna cikin cikinsu ba za ka ga naka zuri'a ba kamar yadda ka sani na zubar da hawaye na akan rashin 'yata in Allah ya da kai ma sai ka zubar da hawaye ka akan rashin zuri'a a kawai mugu a mugu za ka ga yadda za ka kare kai da zan kai ka kotu mu talakawa ne amma na kai ka kotu da Allah eh, eh kai ka kotu da Allah kamar yadda kake yanke yake yake kashe ya'ya tana tana ba za ka gana gana ka zira ba kamar yadda ka sa ni na zubar da hawaye na kan rashin tata in Allah ya yarda kai ma sai ka zubar da hawaye ka akan rashin zira Dr. Sadiq ashe ba sai da wuka ba Assalamu alaikum. ‘Yan mata, bismillah mana. Su rage miki hanya don na kamar rana ya yi yawa ko? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Na gaza. abdullahi. an babu da Allah kaɗan ya haƙuri fa wannan yarinyar da na tsaya da ita ne a unguwar nan take eh a nan unguwa take okay to amma ba Allah da ka sani da ba kai mata magana a nan kan titi ba to me yasa domin wannan yarinyar kamila ce duk faɗin unguwar nan da ita ke kwatance wurin tarbiya da kamun kai da addini ina ganin da zai fi kyau ka bi ta gidansu ka je kai magana da ita ai zai fi to na gode baba amma ina ne gidan nasu da Allah eh to gidan da kai kwana nan eh wannan layin eh gidan na farko da kake da yake kallo ka to shine gidansu to na gode baba to na gode Allah ya sa ka lafiya gode amma ai shekaran nan insha Allah za mu gama makaranta ko Allah ubangiji ya sa amira na Allah ya sa amira ah, Allah ya sa mu na raya Allah ya ki sa. amu alaikum assalam wa ina sallama da amira wai wallahi wani mutumi na waje ni ma ban san shi ba ka je ka ce mishi ba zan zo ba Oke to shikenan tsaya kai je ka ce masa kana zuwa to shikenan kai umba haba amira mutumin ne zo har gida yana neman ki ai mai kaunar ka zo har gida na neman kiki tashi ki je ki ga wane ne mana i hakuri tashi ki je ki ganshi Amira na maza tashi ki je ki ganshi i hakuri Amira i hakuri Amira je ki ganshi mana koma wane ne alaba da sa'a na sani cewa ba a san ranki kika fito ba tunda na san baki san ni ba kuma baki san daga inda nake ba amma duk da haka idan dai na bata miki rai ki haƙuri ban taɓa wulaƙanta wanda ya zo ƙofan gidanmu ba abin da ya sa ka kaɗa zan na yi fushi saboda ka tsaye da ni akan titi duk namijin da yake son mace kamata ya ya biyo ta gidansu domin ya zo ya da nufinsa ba wai ya tare ta akan titi ya faɗa mata ba gaskiya ne ni ma daga baya na fahimci kuskure ne saboda ba kowace mace bace take iya magana da maza akan hanya kuma na ji daɗi da ke kasance mace da tsatsiya kamila mai son kare mutuncin kanta na gode sosai na sani cewa ko in ce kin sani cewa duk mutumin da ya tako kafansa ya zo har kofar gidanku babu shakka da abu guda ɗaya ya zo shine maganar aure to ni ma abin da ya kawo ni kenan don gaskiya tun ranar da na fara ganin ki sai na ga babu macen da ta dace da kasance a matsayin matata sai ki za ki aure ni a gaskiya yanzu ba zan maka alƙawarin aure ba daga kawai ganin ka na yau kamata yi in zana da kai sannan dan san ka. to ai in dai akan wannan ne ina ga ba sai an dauki dogon lokaci ba a cikin awa ɗaya zan iya sanar da ke dukkanin abin da yake so ki sani game da ni in kin bani dama ba wannan nake nufi ba ina tsoro in auri mutumin da ya shagalta a duniya ina tsoro in auri mutumin da yake keta haƙƙi dokokin Ubangiji a duk lokacin da ya ga dama. Haka ne. Na ji daɗi da kika kasance mace ta gari wadda kuma take so ta aure namiji na gari. Idan kika aure ni, tabbas za ki da na sani ba insha Allah. Allah dai ya tabbatar mana da alkhairi. To Amina amin. Na gode. Ba wannan nake nufi ba. Ina tsoron a wurin mutum da ya shagalta da duniya. ina tsoro in mutum da yake keta hakkokin ubangiji a duk yawa akwai albishir ɗin da nake so na yi maka ina sauraron ka na san ba zai wuce ka ci alkawarin da gwamna ya maka ba baka canka ba so nake in faɗa maka cewa na samu matar da na gani ina so kuma nake so na aure ta kwanan nan in Allah ya yarda aure baka ce ka ga da Allah sa in wasa kake kadina ni na san baka taɓa min magana aure ba to amma an dai da gaske ne gaskiya wannan matar ta ƙware wajen kutsa cikin zuciya to amma fa ba yadda kake tunani abin yake ba ba wai ita ce ta shigo cikin rayuwa ta kwatsam ba a'a ni ne na ganta kuma na ji ina santa kuma na miƙa ƙoƙon bara na har gidansu kuma ta amince da cewa ita ma tana so na za ta aure ni tab ija yadda fa na san ka ko a kula da soyayya ba kai amma har kai ne yanzu zaka gama cakaci kana so to gaskiya kowace ce wannan zan ba ta sarauniyar kyawawan matan garin ko ɗaya gaskiya tana da kyau daidai gwargwado amma ba kyan nata ne gaskiya ya jani ba irin shigan da ta yi na mutunci da kuma kamun kanta shi ya fusge ni je na ji kawai ina santa saboda kaga yadda muka saba mu'amala da fitsararrun mata su kamun kai to ya zama dole duk lokacin da za mu yi aure mu yi bincike kuma zaɓi mata ta gari wannan shine abin da ya kamata gaskiya ne sadiq yadda muka saba da zubarwa 'ya'yan mutane ciki kuma wani abun mamaki ma shine yaran ƙanana wanda ba su taɓa aure ba ni abin yana bani mamaki yadda mata suka lalace haka ya zama dole in za mu yi aure mu yi bincike kar mu aure irin wa'annan to ni dai na riga na yi gamdakatar saura kai to kwanan nan za a ga tawa ai ni malamar islamiyya ma zan aure <laughs> wanzan bai san jarfa mm. السلام عليكم وعليكم السلام san <coughs> da بسم الله daga gida ko daga asibitin wallahi wallahi ban samu daman zuwa asibitin ba saboda mun yi wani taro ne na likitoci shine ban samu daman zuwa asibitin ba ya yi kyau haka ake so amma mama naga gidan naki haka ina yar aikin da na turo miki yar aiki ai tun ranar da ta zo ta ce kai ka turo ta na ce ta koma ba ta je ta gaya ma ba? To, amma mama ai bai kamata a ce kin sallame ta ba idan da akwai wata matsala ko ba ta miki ba ne, ai da sai ki sanar da ni sai in turo miki wata. A'a, yar aiki ba abin da taimu. Na kora ta ne saboda dalili na wanda ka riga ka sani. Na daɗe ina gaya maka matuƙar ba za ka daina muguwar sana'ar nan ba. Ta zubarwa da 'yan mata ciki to duk wani abu da zai fito daga bangaren ka kazanta ce a wuri na ba na so wai dan Allah me yasa ma muke biyo maganganun mutane ne yan bakin ciki ne mahasada waɗanda ba sa son ci gaba na sun ga cewa Allah ya ba ni nasara a asibiti na ba sa son su ga cewa ina samun eh, customers da kuma abubuwan da na ci gaba a rayuwa amma idan kina biyo maganganun mutane fa mama babu daɗi wannan abubuwan wallahi ita maganar duniya fa ba ta ɓuya duk halin da kake ciki da duk abubuwan da kake aikata babu wanda baya dawowa kullina tunda kai haka ka gani ka zaɓi ka ci haram ka sha haram ka ɗinka sutura da haram to ka je ga duniyan nan yanzu amma har akwai wani abu da zan aikata a duniya ki guje ni ke ce mahaifiyata ba duk duniyan nan ba ni da kamar ki tunda kai baka ɗauki haram a bakin komai ba har yanzu kana tsammanin cewa kai ɗana ne saboda mugun halinka tuntun na manta da cewa kai ɗana ne kar ka sa in tuna tashi ka je ba na bukatar duk wani abin da hannunka ya taba wannan kayan kuma fa kayayyaki ne na wanda ake amfani da su yau da kullum shine na zo miki da su na san kina da bukata ina da bukata amma ba zan karba gara duk wahala in je in ci halar da gumina ka ɗauki kayanka ka tafi da su bana su. To ka sani Allah na maganin ka ba za ka ɓoye masa shi ba. Duniya rigar aro ce ba a bar sai da siyar ba. Dakta Sadiq. A Dr. Sadiq ya turo magabatansa sun same ni akan magana aurenku kuma na tura su gun 'yan uwana sun amince da hakan. kuma sun sa lokacin bikin ma abinda kawai rage yanzu wajen jan hankalinki wajen wajen gudanar da halayenki na gari da kika saba do Allah do annaba abu da nake so da ke ki ci gaba da nuna halayenki na gari ki zama mai ɗa'a tare da shi wannan shine kawai insha Allah zan zama mai biyayya abun ka abban muna tabbatar da cewa ba za ku taɓa min zaɓin banza ba in Allah ya da zan ci gaba akan turbar da kuka ɗaura ni akan ta Allah ya miki albarka amin ubangiji ba da zaman lafiya tsakanin ku amin ya albarka amin Allah ya bayan wuya sai daɗi in ji bahaushe isa ka ce haka gaskiya ban san cewa na daɗe ina wahala ba sai yanzu da na san haka aure yake da daɗi to ba zan zauna in cin in shanye waɗannan shekaru masu yawa a matsayin goro ba to ai da ka yi gaggawan auren wata za ka samu ba ni ba yar ban kwado baya hawa sama saboda ko da ce na yi aure a baya in dai ke rabona ne to na san zan samu mm-hmm. dama wala akwai magana da nake son ne da kai to ina jinki kacin mahaifiyarka tana rayu to ga kuma gidan nan duk girman sa ne kadai ne ni sai hana ba za ka dauko ta mu zauna tare da ita ba yar aiki ba abin da mu na kora ta ne saboda dalili na wanda ka riga ka sani na daɗe ina gaya maka matuƙar ba za ka daina muguwar sana'ar nan ba ta zubar wa da 'yan mata ciki to duk wani abu da zai fito daga ɓangaren ka ƙazanta ce a wurina ba na so sadiq tunanin me kake haka ba komai barin tashi da shirya ba na so in makara na so in fita abokina kenan kai da ka an yi aure sai ka je ka miƙe a gida ka kumshe kamar wani kayan wanki ai kai yanzu ka zama angon kai ka zama amarya kenan kullum kana gida to ai bahaushe ya ce rashin sani ni kaina da na san haka aure yake layin da zai ba zan tsaya ina ɓata lokaci ba malam da na yi auren nan idan na fito daga gida kawai sai in ga kamar ina cikin wani kurkuku ne amma da zaran na koma sai in ga kamar wata ni'imar duniya aka tattaro aka zuba min a kaina kai aure akwai daɗi malam kaga ni yanzu kawai na tabbatar santi kake na amarci amma in ba santi na amarci ba kai dai da bakin ka bai kamata ka dinga faɗan irin wannan ba yadda na san ka ba santi bane gaskiya nake faɗa maka amma ba za ka gane ba sai kai auren nan kai ma za ka je yadda ake ji to shikenan abokina in dai haka ne gobe zan zo har gidan mu gaisa da amarya kai dai ai da ma kai magana ka fitar da shi ba aiki ba ne kafin yi auren nan fa babu yadda ban yi da kai ba ka jira ka jira a yi auren nan kafin yi tafiya amma ka dage kaza in kai luzin wannan course din kaza sai ka maimaita shekaru kuma kaza na ce to ya zan yi da kai ka riga ka ga ka biya kuɗi ka yi wani na san dai in ka dawo na kai ka ci abinci tun da kai goro ne ba shikenan ba aboki na sanin kanka ne ko kai na shawarta za ka ci inji saboda wancan fa idan ban je ba ka san abubuwan da zan yi lujin suna da yawa da yanzu ban samu certificate dina ba ko kana so in ci gaba da zama a ƙarƙashin ka aiki ne ni kan na buɗe na asibiti a a ban ce ba Allah ya baka ba dai an je an yi course an dawo ba to alhamdulillah rana guda dai ka shirya ka je ka ga amarya ka to sannan gobe dan Allah ina so ka gaya wa matarka ta kira wata kawarta wanda take da hali irin na saboda ina zuwa sai ka shiga ka haɗa mu kamis kar in gaya wa amarya ta gama dafa dafa da toye toye ka zo ka bani kunya wallahi abokina zan zo ka ji na rantsi Allah ya kai mu zan sanar da ita dan na san kai sarkin eh, ayyuka ne Allah ya kai mu <laughs> ka zuwa yana ci ko eh, yana kan ji ah, salamu alaikum salamu alaikum ah sadiku welcome wayoyinka a kashe lafiya kuwa wallahi na kashe wayoyi ne saboda ba na so a matsa mutum da na san ka riga ka taho kana kan hanya sai na kashe wayoyin kawai dama kai nake jira kai ka da abin da jira na kan dani ina zuwa in <laughs> jira ka eh yau dai Allah ya yi ga Dr. Kamis a gidana kuma ga shar kana cin abincin amarya <laughs> yawwa ga biyar nan ta fito wannan ce matar taka dama? e eh, ita ce kun san juna ne a ban san ta ba ba wani abu am daman daga nan akwai inda zan wuce ya kamata mu zo mu wuce kan nan lake a'a da Allah da ka taka kamis ban fahimci abin da kuke ciki bane ka faɗa min gaskiya da Allah me yake faruwa ne ka san matata Amira ne kar ka damu abokina in ka fito zan sanar da kai kar ka damu na yi datti damu sai an jima am kamis yake faruwa ne na ga tun da kika fito kika ga dr kamis akan dining table din nan kika fita daga hayyacinki me tsakanin ki da shi ba komai a iya sani na ke mace ce wanda yake son faɗin gaskiya ba ki taɓa min ƙarya ba da haka ina so ki bani amsar wannan tambayar da na miki menene tsakaninki da dr kamis dan allah dan annabi dan girman kur'ani ka ya haƙuri ka fi min na haɗa ka da allah da annabi amira tun da na aure ki baki taɓa yi min laifi ko da sau ɗaya ba ballantana har ki nemi afuwa a gare ni menene abin da yake faruwa menene kika aikata wanda ban sani ba dan Allah ki faɗa mu afoka nake nima na idan ka banna haka wallahi rayuwata tana cikin hatsari idan ka ci gaba da riƙe ni da laifin nan wallahi ba inda zan raba gaba ɗaya duniya in ji sanyi <laughs> ya ka kawai nake nema amira wai me ke faruwa ne ki faɗa min abin da yake faruwa in sani mana domin san gaskiya abin da yake faruwa me yake faruwa ne amira salamu alaikum salamu alaikum ah sadiku welcome wayoyinka a kashe lafiya kuwa wallahi na kashe wayoyi ne saboda ba na so a matsa mu mutum da na san ka riga ka taho kana kan hanya sai na kashe wayoyin kawai dama kai nake jira akwai ka da abin da ya jira na kan dining ne ina zuwa <laughs> jira ka eh yau dai Allah ya yi ga ta Kamis a gidana kuma ga shi har kana cin abincin amarya. <laughs> Yawwa, ga biyar nan ta fito. wannan ce matar taka dama eh ita ce kun san juna ne a ban san ta ba ba wani abu am daman da kana akwai inda zan wuce ya kamata zo wuce kan nan lake a'a da Allah da ka taka mis ban fahimci abin da kuke ciki bane ka faɗa min gaskiya da Allah me yake faruwa ne ka san matata Amira ne kar ka damu abokina in ka fito zan sanar da kai kar ka damu na yi datti damu sai an jima am kamis yake faruwa ne na ga tun da kika fito kika ga Dr. Kamis akan dining table din nan kika fita daga hayyacinki me tsakaninki da shi <laughs> ba komai a iya sani na ke mace ce wanda yake son faɗin gaskiya ba ki taɓa min ƙarya ba da haka ina so ki bani amsar wannan tambayar da na menene tsakanin ki da dr kamis dan allah dan annabi dan girman kur'ani ka ya haƙuri ka yafe min na haɗa ka da allah da annabi amira tun da na aure ki baki taɓa yi min laifi ko da so ɗaya ba ballantana har ki nemi afuwa a gare ni menene abin da yake faruwa menene kika aikata wanda ban sani ba don Allah ki faɗa mu afoka nake nima mijina idan ka banna haka wallahi rayuwata tana cikin hatsari idan ka ci gaba da riƙe ni da laifin nan wallahi ba inda zan raba gaba ɗaya duniya in ji sanyi <laughs> yafiye ka kawai nake nema amira wai me ke faruwa ne ki faɗa min abin da yake faruwa in sani mana domin san gaskiya abin da yake faruwa me yake faruwa ne amira sadiq kai da matata kun bar ni a cikin duhu na tabbata akwai wani ɓoyen al'amari da kuke ɓoye min ina so in sani shin kun taɓa yin soyayya da ita ne kafin aure ta sadiq ko ɗaya ba mu taɓa yin soyayya da matarka Amira ba. To idan ba ku taɓa soyayya da matata Amira, yaya aka yi da kuka haɗu da junan ku ka samu nutsuwa? In tana can tana kuka, tana roƙon gafara ta. Kai kuma ga kanan anan, ko ido ba ka so ka haɗa da ni. Wanda yake faruwa ne? Me kuka aikata, me kuke ɓoye mu? Sadiq, abubuwan da muka aikata ni da kai a baya ba za su bamu mu samu nasara a cikin rayuwarmu amira da kake tunanin ka aura ba irin matar da kake tunanin kake so ka aura ba ne a'a ba baka san matata amira ba wata can ka sani wadda take kama da ita amma ni ban taba ganin mace mai kirki da ladabi kamar amira matata ba sadiq baka fahimce ta ba ne. amira ba ta cikin tsarin mata masu irin wannan halayen da ka zayyano amira mata ce da duk wani namiji zai nemi tsari da sadiq ni na san ko ita wace ce baka san amira ba a iya saninta da na yi an tabbatar min da cewa duk faɗin unguwansu da ita ake kwatance wajen ladabi da addini da kuma kyakkyawar tarbiyya sadiq hanyar da kamala ta bi amira ba ta bi ta ba hanyar da tarbiyya ta bi amira ba ta bi ta ba amira matarka ba ta jin tsoron allah sadiq matarka amira fasika ce matata amira kake faɗa wannan kazafin kake siffanta ta da irin waɗannan munanan siffofi ka ƙara mata kazafi ka ga abin da zan maka a wurin nan sadiq ko ɗaya ba kazafi ne mata kai baka san siffofinta ba amma ni na sani idan za ka bani dama yanzu zan zayyano maka kai ka san matarka da suna amira amma a gurin 'yan duniya sunanta amira badda kama yanayin ya canza mm. yanayin ya canza gaskiya daga dukkan alamu garin na wani wurin ya wani ku a ah, ina ne na gaji na gaji a dawo lafiya gaskiya malam Musa mm. da za a ce duk yan matan da suke layin nan su yi koyi da yanda yare nan take da an ji daɗi ai wahala ta zo wucewa ta ga mutane ba ta zo da su ai shi duk sanda na ga babanta sai na masa magana yarinyar nan sai ce ne a gida ma haka take wallahi Allah tana da hankali yarinya Allah ya bata miji na gari Allah ya ƙara mana lafiya amin Assalamu alaikum wa Allah mu zaki ran ban na dan so magana da kuma. Kai ka ji matsalan ku masu jarin hamira kin ga hutun da na ɗauka ya ƙare ya kamata kin ga yanzu na koma kudu amma ya kamata ki gina mata fita na gi ba zan bi ka ba saboda ni kar da ki ce mini dama hakar harkar kwatla kawai kika iya ba ki da yancin kanki da zaki babbar harka zan yi rayuwa a duk inda nake son na yi ta amma wannan fuskatawa ba na son ne nesa da gida ta yadda za su gano cewa ni mutumiyar banza ce da 'yan gidanmu sannan kuma da 'yan unguwanmu <laughs> takunan nan na burge na amira wato har kina da wata fuska ma bayan wannan kiran ni kaina takuna na burge ni saboda a wani wajen wallahi tallahi baka isa kan magana ba in ma kan magana sai na ci mutuncin ka a wani wajen kuma kai kanka sai ka ji tsoron ma matsowa kusa da ni a ba ai fita goma fuska goma na zobe wannan takun naki fa me yi ne fa ki ce ɓadda kama kawai <laughs> assalamu alaikum amin wa alaikum assalam lafiya ba gajiya lafiya kalan yan wasanni amira tana ciki kuwa amira ta tafi makarantar islamiyya Ke baki je makarantar ba ne? Ai an yi mana hutu kwana uku da suka wuce. An muku hutu? Makarantar Islamiyya da kuke zuwa fake da Amira. Yanzu fa ta ɗau jakar ta fata ce min ta tafi Islamiyya. Ni ban san an muku hutu ba yanzu nan ta fita daga cikin gidan nan. Ai kam dai an yi mana hutu kwana uku da suka wuce. Shikenan. Allah Ubangiji ya kawo ta zan dalilin da yasa aka mata hutu ni ban sani ba ta min ƙarya. in ta zo a gaya mata na to za ta ji da kyau mhm, ki gaida gida mhm. Mhm. ni ba ka san abin da ke haɗa ni da kai shi yasa wani lokaci wallahi in ka kira ni ma ban san zuwa saboda kana da san kanka da yawa <laughs> ba haka bane yau babu wani abu ne wallahi amma kuma duk ba maganin son kai bane kin san me ke faruwa wani kuɗi ne za a sako min su yau to tun ɗazu nake jira kuma kuɗin ba su shigo ba amma in Allah ya da next time baby zan miki girma zan miki kyauta ta girma zan baki abu mai kauri a hannunki na ji dama na san haka za ka ce a ah, haba baby kar ki faɗa man ni da ke fadin normal ne fa ba wani abu ni da ke du du du jamewa ne ba wani ya ne kar ki damu kawai wani ranki ya ɓaci haka next time Allah da ba wani problem ko mm. Amira. Na gajiya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Umma. Na'am. Kin dawo? Wallahi ko na dawo. Yawa. Amira daga ina kike? Daga makaranta. Makaranta kuma? Ba zinna haula ta zo ta neman ki ta ce min bakin tafi makaranta. Na ce mata kin tafi makaranta. An muku ta ce min an muku hutu kwana uku da suka wuce. Hutu kuma? Kwarai da gaske. Ta inja. To wallahi haula ƙarya take miki. umma haulan da ta daɗe ba ta zuwa makaranta ko da fa aka yi a makarantar ba? shi isa na daina mu'amala da ita saboda ba ta zuwa makaranta ai tuntuni muka daina kawance da ita duk abin da ta ƙara zuwa ta gaya miki wallahi ƙarya take ba ta makaranta an daɗe da korarta umma ƙwarai to ni dai abin ya bani mamaki dan ni na san da amma hutun nan da kin daɗe da gaya min dan da ta gaya min har zuciyata ta buga ni na san ba min ƙarya kin san bani ne miki ƙarya me yasa zan miki ƙarya kin ga ki daina daukan maganan haula ni fara da ifar daina kabance da ita ko zuwa gidan nan ta ce ina ina ki ce ke ma baki san inda nake ba ta daina zuwa inda nake saboda ita ba ta zuwa makaranta gaskiya to Allah ubangiji ya shirya ya Allah ka binna kan titi na zauna ina ta faman jiran ka ne ki haƙuri na dan tsayawa wani abu ne shine ya bata min lokaci ban samu dama na fito da wara ba amma dai Allah da annaba kai sauri ka san awa biyu ta muke da shi kafin a taso daga makaranta ko wai da Allah an tambaye ki mana amira wai me yasa kike tunanin cewa duk harkar nan da kike buga wai babu wanda ya san halin da kike ciki ne ba za ka gane ba kamar yawa zan gane ai idan na fito daga gida eh. cewa nake makaranta zan tafi mm-hmm. ka gane duk wannan iskancin da nake yi ba wanda ya isa ya gane domin na kwaranci wajen ɓadda kama amina to gaya miki wani abu idan za ki saki jiki ki saki jiki ki tsula tsayaki yadda kike so ba wanda bai san halin da kike ciki ba kawai dai suna daga miki kafa ne saboda mutanen gida kaga gali dan Allah dan annabi kai sauri mu tafi kaga kan lokacin makaranta ya zo kuma a tashi ba a gana dawo gida ba matsala karki da mu yanzu za mu wuce ko ina sigaran nan ne ko mun baro ta a mota to amma fa gaskiya kin san kina ganganci ko gangancin me nake yi to wai yanzu idan ƙawayenki suka ga kullum da safe kina shiga cikin kina shiga mai kyau ta kayan makaranta kin fita makaranta amma kuma ba zuwa makaranta ya kike karewa kai ni fara na tashi zan shiga makaranta sai da na zagaye makarantar nan kaf na san cewa ba ni da kawa a ciki kuma ba wanda na sani sannan na shige ta dan haka ba wanda ya sanna a makaranta to to amma ya kike da malamai gurin tuhumar makaranta an san ba kiya zuwa ina fara saurayi a cikin malaman makarantar nan duk abin da ka sani in shekara zan yi ban zo makaranta ba ba wanda ya isa ya tare ni tuntuɓe ni me yasa komai yana yi ma. to amma idan kika koma gida karatun da na san kina dan yi to waye koya miki karatu ke da na san kullum muna kwalta kaga ni fa da safi da rana a gidanmu ni malama ce amma daga yamma ta yi malanta ya ƙare wato sai a ɓadda kama a bi ayanin shaidan to ai dole sai da ɓadda kama ta shi mu tafi badda kama ɓadda kama ba dole ai sai ana ɗan duba a ga me aka manta Jaka kima? tana mota okay je Bada, malama ba matsala gobe ok zan kira ki a waya insha Allah wa ni ai daina rike waya ne kwata kwata kin daina rike waya saboda me kawai saboda waya yana ɗaya daga cikin abin da ke lalata yara ya lalata musu rayuwarsu ya hana su karatu ya gurɓatantar da su shi isa ni kuma na ba mahaifiyata waya ta ne don Allah fa wallahi fa gaskiya rayan da magokin gamar yana mana hankali wallahi tallai wani ke gina rena mutanen da suke iya ku hankali amma ni ba abin da ya shafi yana yanzu dai kawai ka san me zai faru ah. ma da kai a didin nan wajen around 4 4 o'clock ya ke to ke da matsala shoran garan fa wai da sha'ani in ba tsaro mutum ya shigar da ita gida mana kina musu mage da wuri barka ina gajiya lafiya kalau lafiya lau alhamdulillah madalla um, lafiya dai lafiya kalau wajen amira na zo to to to wajen amira na'am a to ba damuwa ba damuwa bari maka magana alhamdulillah yau masha Allah yau to na na yi manta kina ina ga ni nan na sha'afa akwai yaro da Allah da yake son ganin Amira a waje na bar shi a waje saboda ki tura ta don Allah to shi kenan Allah da zan tura ta in ta zuta sauri to shi kenan yawa zan dan yi mm. adda kama ai dama na san kai ne adda kama yau fa akwai casu dan Allah misalin karfe hudu na yamma a ina a gidan baban gwari kai gaskiya kamata ya ci min halitta wajen nan to kuma yau gashi ba makaranta balanta na in kife su mu tafi yanzu kina nufin ki ce yau ba za ki samu damar zuwa ba ne? haba in dai da alƙawari ai bai kamata in ba su kunya ba amma kuma kamata ya a ce a yau ƙawata ta yi rashin lafiya bari in duba an gani wace ce wace ce wace ce ba a kwantar a asibiti ba kai kamata ya a ce yau Hauwa ta kwanta a asibiti gaskiya dai kuma na je gaishe ta a yau saboda a kan shekara ta kwanta saboda halin yan sa ido ba wallahi kuwa <laughs> yanzu dai kawai ka da kama saboda 'yan sa ido mu haɗu kawai a can ai sa ido ba abin yi ba ne sai kin yi sauri ka saboda kin san ba daɗewa za mu yi ba kada lokaci ya ƙure mana ko yau ai ba abin da za mu yi gaskiya kamar ba abin da za mu yi saboda ba da lafiya to amma kin san ba ki da lafiya za ki san je in karɓi ɗaki to ai ina son magana da kai ne shi isa na ci ka kama ɗaki yanzu magana da zamu yi dan Allah sai kin sani asara mu shiga ɗaki mu faɗa maka ita mu je ina jinki na je asibiti mhm. an gwada na an shirya min da cewa ina da ciki <laughs> to ke yanzu akan ciki shi zaki gaya mana magana to me da kin ciki yau kanki fara yau ke ka fara zubar da ciki ne gali ni ba wannan ya dame ni ba kawai na gaji da zubar da ciki ne kada nan gaba ya zo ya bani problem to ai da zai baki matsala da tunki daga kin samu matsala ba wani matsala da ya baki ko ki je ki tambaye sun ki je da aka saba cire miki cikin asibitin tambaya ki je nawa ne kula ko kin tambaya dubu hamsin eh? dubu hamsin har da magunguna dubu hamsin gashi dubu hamsin da biyar biyar ɗan kuɗin mashin ko ce kuɗin adadi da sahu ki je idan an cire miki bayan kwana biyan kin je sauki za ki dawo maɗora da nan maka tsaya ko ya kike jin cikin yanzu da sauki doctor amma dai kawai ina ɗan je kamar zan yi amma yana ɗan ina ɗan taso ma kwantar da hankalinki amma ma in Allah yadda zuwa anjima zai tsaya ko yawa sannan idan kika dan kwanta kika huta kamar awa biyu same ni a ofis akwai magana da nake so in gaya ko sannan um, amira akwai gaggaruwar matsala wannan wace irin matsala ce ka dokta kamar yadda na gaya miki a baya lokacin da na miki abushon na biyar na ce kar ki kuskura ki sake a sake miki abushon amma baki ji magana ta ba sai gashi kin sake yi an miki wani abushon din gaskiya akwai matsala dakta me kake shirin faɗa mu me ya faru amira abin da nake son gaya miki shine mahaifarki ta samu matsala ba za ki iya haihuwa ba har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga sai da na gaya miki tun a baya cewa kar ki sake yin ciki in har ba bukatun cikin nan ki haka sai ki dau dangana gali daktan da nake zuwa wajen zubar da ciki wajensa ya tabbatar min da cewa ba zan ƙara haihuwa ba har abada kuma duk wani abubuwan da nake aikatawa tare da kai nake yin sa, idan allah gali ka taimake ni taimaka miki in yi miki Ka Kaga ka zo mu yi aure. Idan muka yi aure kaga mun kawo ƙarshen wannan iskancin da muke da lalatin da muke a gari. ke yanzu dan Allah dan annabi yanzu in na ce zan yi aure. Kuma in rasa wadda zan aura sai yar titi road ekwalta. ya ba su kala da ta ciya idan ki sannan zaki ce zan aure ki. Gali, ni kake kallo kake kamantawa da wa'innan munanan kalaman? Ah, so a cikin kalaman da na faɗo na kira miki ki gaya min wani suna ne wanda bai yi daidai da ke ba. To amma idan yar iska ce ni fasika ce ni ai tare muke yi kai ma ɗan iska ne lalatacce ko? <laughs> na yadda ni fasiki ne ni lalatacce ne ban yi ai dama ni ban ce miki ni ba mu lalatacce ba ne amma ni babu yadda za a yi gaskiya in haɗa ta da ki. Za ki iya sauka daga motar. yau saboda ba da amfani a wajenka gali ni kake cewa in fita daga motar ka ki fita daga motar nan da Allah ko kuma ni in tashi in fitar da an ki gaba samun gilas wallahi sai kin biya ni yar wahala kawai an eh, ba dole ma zan yi rayuwa da ke ne gaskiya na tausaya miki matukar tausayawa domin ku a shaidawa mace a ce har abada ba za ta yi da Allah Mustapha ka taimaka min in har baka da wacce za ka aura ka taimaka ka aure ni mu samu mu rufa wa junan mu asiri ka rufa mun asiri in gudu kunyar duniya don Allah Mustapha ka taimaka ka aure ni. Amira, aure fa kika ce. Haba, sanin kanki ne fa kin riga kin san cewa ni mutum ne mai son aihuwa. Kuma amma ke kanki kin san cewa ba za ki aihu ba, ni ma na san ba za ki aihu ba, amma kuma mu yaudari kanmu da haka. Gaskiya ba zan iya ba, wannan ita ce gaskiyar abin da zan faɗa miki. Ta shi Na gode Mustapha. shikenan ta fi nono fari personally personal sadiq wannan ita ce gaskiyar magana akan rayuwar amira sadiq amira ta lullube maka ne ta ɓoye maka ta yi maka ƙarya sadiq saboda ka amince ka aure ta amma amira ba irin matar da ya dace ka aura ba ce la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil sadiq sanin kanka ne mun aikata munanan ayyuka a cikin asibitin nan sanin kanka ne mun tura 'ya'yan jama'a da yawa mun tura su sun aikata aikin alfasha wasunsu sun yi ciki sun da mun cire musu cikin nan sadiq ta ina kake tunanin allah zai ba mu mata yi gari kana zaton cewa wannan masifar da ta same ni yakacin nan za ta tsaya to idan dai wannan zinuban da muka aikata a baya su ne suka haifar da waɗannan fitintunan to lallai wannan ba komai ba ne na tabbatar da cewa akwai sauran masifu da za su biyo baya Sadiq. ya jikin naka da sauƙi ina ji kamar ban samu larura mai yawa ba sai dai ina jin na haka zuwa kan marata <sighs> yana mun ciwo sosai sadiq a sakamakon haɗarin nan da kai ka samu wata larura a jikinka wanda bai kamata kuma ɓoye maka ba kamis wani irin larura ne wannan ka faɗa mu kar ka ɓoye mun komai ka samu stroma a private area ɗinka kuma ina fata ka fahimci abin da nake nufi ah. sannu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamis kana so ka ce mu ba zan taɓa haihuwa a rayuwata ba kenan? kusan hakan bincike na ya nuna mai sadiq ina so ka dawo da hankalinka wuri ɗaya ka ɗauka wannan ƙaddara ce daga ubangiji kuma za ta iya faɗa a kan kowa dama na faɗa maka musifar da ke biye da ni ya fi wanda ya faru tsakanina da amira kuma ga shi nan abin nake faɗa maka ya kasance shikenan tawa ta ƙare sadiq ka kyautata zato ga ubangijinka duk laifin da bawa ya aikata wa ubangiji idan ya yi nadama ya roƙi shi gafara allah zai gafarta masa don haka Allah ya gafarta mana ga baki ɗayan mu bawan Allah me yake tafi da kai malam na aikata laifi mai girma a wajen Allah kuma ina tunanin idan na mutu Allah ba zai gafarta mu ba bawan Allah wannan magana taka ta yi nauyi da yawa domin ubangijin halitta gafuri ne kuma rahim duk abin da mutum zai aikata dukkanin zunubin da zai aikata komai girmansa komai nauyinsa in dai mutumin bawan Allah nan ya dawo ya yi nadama ya yi kyakkyawan tuba ya fuskanci ubangiji da istighfari babu ko kokonto Allah ubangiji zai gafarta masa ko da zunubinsa ya kai yawan kumfa koyi malam ina cikin masifa ina cikin tashin hankali ina ji a raina malam kamar duk duniyar nan babu wanda girman zunubinsa ya kai nawa kai ko bawan Allah wani zunubi ka aikata har kake ganin duk duniya ba wanda yake da zunubi duk duniya ba wanda yake da zunubi ne girma irin naka malam mai hukuncin duk mutumin da ya kashe mumini guda daya Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa wa man yaqtulu mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa na'adahu wa adlahu azaban aliman abin da Allah ta wa ta'ala ya ce ya ce duk mutumin da ya kashe mumini yana ne ganganci Allah Ubangiji zai tabbatar da shi a cikin wutar jahannama sannan Ubangiji ya ce ya tanadan masa da azaba wacce take nera ɗanyi yanzu malam wannan shine hukuncin da Allah zai yi wa duk mutumin da ya kashe mumini guda ɗaya eh haka ne wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon da za a yi masa akwai hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake mana sharhi akan wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsan faka annama qatala nasa jami'a wanda ya kashe rai kwaya daya kamar ya kashe dukkanin rai inna lillahi wa inna ilaihi malam na kashe mutane ɗai ɗai ɗai ɗai sun kai mutum dubu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawon Allah ka tabbatar da wannan maganar da ka gaya min gaskiya ne haka take ka tabbatar lafiyar ka kalau ba kana cikin halin taɓin hankali malam lafiya ta kalau da hankali na kuma abin da na faɗa maka shi nake nufi wallahi na kashe mutane sun kai dubu malam kai kuwa ta wace hanya ka kashe zai haka barkatai kuma ta yaya aka haka malam ni likita ne ina da asibiti kuma asibiti na ya shahara amma ba da aiki sai wa mata ciki kuma wani cikin malam ya isa haihuwa wani kuma malam muna ji muna gani ɗan yana motsi amma za mu saka almakashi mu datsa shi mu jajjaga shi mu fitar da shi daga cikin mahaifiyarsa kawai don a ba mu dukiya abin duniya malam ta wannan hanya ne na kashe mutum duku hakika ka aikata zunubi mai girma a wajen ubangiji saboda a duk halittar ubangiji babu halittar da allah ya fi so irin dan adam allah yana son dan adam duk wa'annan yaran da ka halakar sai allah ubangiji ya tashe su a ranar gobe alkiyama kamar inda zai tashi kowa kuma gabaki ɗayansu sai sun zo sun riƙe ka suna tambayar ka dalilin abin da isa kashe su karba su da duniya wa izal mu'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat ɗayansu zai ci da ka bar ni baka kashe ni ba idan nazo duniya zan yi sallah zan yi azumi zan yi wa Allah da'a gashi yanzu ka kashe ni ba zo duniya ba ban cika alƙawarin da na ɗaukar wa ubangiji ba tun ina alamun zarra sai Allah ubangiji ya yi maka hukuncin irin zaluncin da ka yi masa kuma ka san cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inni haramta zulma ala nafsi waje alahu bainakum muharraman fala tazalu kuma ragowar wa'annan 'ya'yan kusan su dubu su ma sai Allah ya yi mu su ma sai Allah ya yi musu hukunci da kai <sighs> ba zan taɓa kubuta daga azabar Allah ba amma malam bayan wannan hukuncin da karanto daga cikin alƙur'ani shin wata hanya zan bi wanda zan kubuta daga azabar da Allah ya fitarwa irin mutane iri da da yake ubangiji rahamarsa tana da yawa jin jinkan ubangiji da gafararsa tana da kwaɗi idan allah ya sa ka kyautata niyyarka ka gyara aikinka baka sake komawa irin wancan abin da ka aikata ba za ka iya samun ubangiji ya gafarta maka abin da ka yi a baya duba da tarihin da yake nuna mana mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da ya fuskanci ubangiji da niyyar zai tuba wannan mutum ba a zamanin al'umma Muhammadu ya yake ba niyyarsa kawai sai ta janyo masa allah ubangiji ya gafarta masa ina ganin wataƙila idan kai sa ka dimanci ubangiji da kyakkyawan niyya bisa abin da kai sai ya gafarta maka ubangiji Allah sau Sai ka zo yi waje na. ke mahaifiyata ce. Idan kowa zai guje ni a duniyan nan na san ke ba za ki guje ni ba. na zo ne in nemi gafara a wurin ki yafe mu kuma in yi miki albishir akan dukkan abin da yake min gargaɗi na sana'a sana'ata akan daina umma na daina shi tuntuni kuma insha Allah ba zan kare ba Sadiq ka tabbatar ba yaudara ta ka zo kai ba gaskiya kake faɗa min ka daina aikata muguwar sana'ar da kake yi umma na daina wallahi Allah umma na daina ba zan kara ba alhamdulillah Allah na gode ma da ka shirya min ɗana Sadiq Allah kai ne kake shiryar da ka, ya Allah na roƙe ka ka shiri ka duk wanda suka kauce hanya suke saba maka alfarmar zatinka alhamdulillah insha Allah ba zan ƙara aikatawa ba umma zan koma yin halattacciyar abin da ya kamata a cikin aiki da kitanci to alhamdulillah Allah ya maka albarka na gode amin umma Allah ya maka albarka ina za ki je tun da ka dawo gidan nan nake jiran ka ban ta amma baka bani ba shi isa zan tafi gidan don na san cewa bayan da wani mutunci da kima yanzu a idan ka mijina na san da kamis ya riga ya faɗa maka cewa kowa ce ce wallahi kunya haɗa ido nake yi da kai dago idan ki kalle ni matata ni ya kamata in ji kunyar haɗa ido da ke domin abubuwan da na aikata sun fi naki muni. Amma ina jin cewa abokinka ya rufa min asiri ne ko? Bai faɗa maka cewa na zubar da ciki har sau biyar ba, kuma bai shaida maka da cewa ba, ba zan ƙara haihuwa ba har abada. Ya faɗa min komai, bai ɓoye min komai ba. Amma duk da haka, na zaton kin fi da matsayi a wajen Allah. domin da wannan hannun nawa na kashe jarirai sun fi dubu ina tsammanin aurenki da na yi shine sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tun a duniya kafin koma gare shi na ɗauka cewa ni mai dabara ne ashe Allah shine mai hikima shine mai buwaya don haka ki koma gidanki ki zauna ke ce matar da ya dace in ci gaba da zama da ita domin ni ma ba zan samu daman haihuwa ba kana nufin ka ce min ni ce Allah ya zaba maka a matsayin matarka duk da halayya na wa'inda ba su da kyau ke ji kika fi dacewa da ki zauna a matsayin matata ina roƙon Allah ya sa jarabtan da zai mana kan waɗannan abubuwan da muka aikata a duniya ya zama na wannan shine ya zama na ƙarshe amin ya Allah ki mai da kayanki ciki